Firistoci Sura takwas Naɗin Haruna da ’ya'yansa maza Ubangiji ya ce wa Musa, Kawo Haruna da ’ya'yansa maza, ka ɗauki rigunansu, man keɓewa, bijimi domin hadaya don zunubi, ’yan raguna biyu da kuma kwandon da yake da burodi mara yisti, ka kuma tara dukan jama'a a ƙofar Tentin Sujada. Sai Musa ya yi yadda Ubangiji ya umarce shi, jama'a kuwa suka taru a ƙofar Tentin Sujada, sai Musa ya ce wa jama'ar, Ga abin da Ubangiji ya umarta a yi, sa'an nan Musa ya kawo Haruna da ’ya'yansa maza gaba, ya kuma wanke su da ruwa, ya sa wa Haruna taguwa, ya ɗaura igiya kewaye da shi, ya sa masa riga, ya sa masa efod ya kuma ɗaura masa efod wanda aka yi masa saƙar gwaninta, ya sa masa ƙyallen maƙalawa a ƙirji, ya kuma sa masa Urim da Tumim a ƙyallen maƙalawa a ƙirji, sai ya naɗa masa rawani, daga gaban rawanin ya sa allon zinariya, wato, kambi tsarkaka kamar yadda Ubangiji ya umarce shi. Sa'an nan Musa ya ɗauki man keɓewa ya keɓe tabanakul da kuma kowane abin da yake cikinsa, ta haka ya tsarkake su, ya yayyafa mai a kan bagade sau bakwai, yana keɓe bagade da dukan kayayyaki, da daro da abin da yake tsaya a kai, don ya tsarkake su, ya zuba man keɓewa a kan Haruna. ya kuma keɓe shi don yă tsarkake shi, sa'an nan ya kawo ’ya'yan Haruna maza, ya sa musu taguwoyi, ya ɗaɗɗaura igiyoyi kewaye da su, ya kuma sa musu huluna yadda Ubangiji ya umarce shi, sa'an nan ya miƙa bijimi domin hadaya don zunubi, sai Haruna da ’ya'yansa suka ɗibiya hannuwansu a bijimin, Musa ya yanka bijimin. ya ɗauki jinin, ya sa yatsarsa ya zuba a dukan ƙahoni bagade don tsarkake bagaden, ya zuba sauran jini a gindin bagade, ta haka ya tsarkake shi don yă yi kafara dominsa. Musa ya ɗebo dukan kitsen da yake kewaye da kayan ciki, da kuma wanda ya rufe hanta, da ƙodojin, da kuma kitsensu, ya kuma ƙone su a kan bagade, amma bijimin da fatarsa da namansa, da kuma ƙashinsa, ya ƙone su a bayan sansani, yadda Ubangiji ya umarce shi, sa'an nan ya miƙa ɗan rago domin hadaya ta ƙonawa, sai Haruna da ’ya'yansa maza suka ɗibiya hannuwansu a kan ɗan rago, sa'an nan Musa ya yanka ɗan ragon, ya kuma yayyafa jinin a kowane gefe na bagaden, ya yanka ragon gunduwa gunduwa ya ƙone kan ya kuma ƙone gunduwa gunduwan da kitsen, ya wanke kayan cikin da ƙafafun a ruwa, ya kuma ƙone dukan ragon a bisa bagade kamar hadaya ta ƙonawa, mai daɗin ƙanshi, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, yadda Ubangiji ya umarce shi. Sai ya miƙa ɗayan ɗan ragon, ɗan ragon naɗin, sai Haruna da ’ya'yansa maza suka ɗibiya hannuwansu a kan ɗan ragon, Musa kuwa ya yanka ɗan ragon, ya ɗibi jinin, ya sa leɓatun kunnen dama na Haruna, ya kuma sa a babbar yatsarsa ta hannun dama da kuma a babbar yatsar ƙafarsa ta dama, Musa ya kuma Kawo ’ya'yan Haruna gaba, ya sa jini a leɓatun kunnuwansu na dama, ya kuma sa a manyan yatsotsinsu na hannun dama da kuma a manyan yatsotsinsu na ƙafafunsu na dama, sa'an nan ya yayyafa jinin a kowane gefen bagade, ya ɗibi kitsen da wutsiya mai kitse da kuma dukan kitsen. da ke kewaye da kayan ciki, da wanda ya rufe hanta, ƙodoji biyu da kitsensu, da kuma cinya ta dama, sa'an nan daga cikin kwandon burodi mara yisti wanda yake a gaban Ubangiji, ya ɗauko dunƙulen burodi da kuma guda da aka yi da mai, da kuma ƙosai, ya sa waɗannan a sassan kitsen, da kuma a cinya ta dama, ya sa waɗannan a hannuwan Haruna da ’ya'yansa, suka kuma kaɗa su a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, sa'an nan Musa ya karɓe su daga hannuwansu, ya ƙone a Bagadai a bisa hadaya ta ƙonawa a matsayin hadaya ta naɗi, mai daɗin ƙanshi, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji. ya kuma ɗauki ƙirjin rabon Musa na ɗan ragon naɗi, ya kaɗa shi a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, yadda Ubangiji ya umarce shi, sai Musa ya ɗibi man keɓewa da jini daga bagade, ya yayyafa su a kan Haruna da rigunansa, da kuma a kan ’ya'yansa da rigunansu, don yă tsarkake Haruna. da rigunansa da kuma ’ya'yansa da rigunansu, sai Musa ya ce wa Haruna da ’ya'yansa maza, Ku dafa naman a ƙofar Tentin Sujada, ku kuma ci shi a can tare da burodi daga kwandon naɗi, yadda na umarta, cewa Haruna da ’ya'yansa maza za su ci shi, sa'an nan ku ƙone sauran naman da kuma burodin. Kada ku bar ƙofar Tentin Sujada har kwana bakwai, sai ranakun naɗi suka cika, gama naɗinku zai ɗauki kwana bakwai, abin da aka yi a yau umarni ne daga Ubangiji don yin kafara saboda ku, dole ku kasance a ƙofar Tentin Sujada dare da rana har kwana bakwai, ku kuma yi abin da Ubangiji yake bukata. don kada ku mutu, gama abin da aka umarce ni ke nan, saboda haka Haruna da ’ya'yansa maza suka yi kome da Ubangiji ya umarta ta wurin Musa.